بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله بلاك ساموكوكم على جكارا لكسن وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو آه muna shata ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shi yayi daidai da 20 ga watan takwas shekara sha. tara a wannan masallaci masjidu ahalul bait was sahaba inda muke gabatar da darasi a cikin littafin waye kashe al'imamu husaini wanda mun yi darasi na shida wannan shine darasi na bakwai da za mu tashi za mu tashi a shafi na talatin da takwas amma kada masu saurare su manta daga inda muka fito da kuma inda za mu ci gaba da tafiya shi ne al'imamu al-husaini allah ya tsara masa yadda bayan mutanen iraki suka dinga aiko masa da wasiƙu kafin ya tafi sai dai tashi al'imamu muslim bin akili ya aika shi a jiya mun ji irin yaudara da abubuwan da ya faru da maganganun da shi al'imam husaini ya dinga yama yan shi asa wanda yau za mu ji wasu daga ciki al kamis khamis ciki na biyar al-gadab bi muslim bin aqil yaudarar da yan shi'a suka yi ma muslim bin aqil kafin zuwan al-imam husaini qala shi'i dan shi'a hashim ma'ruf yana fada yace laqad istafa al-wali gwamna ya samu iko aljadidi sabo an yi hukimar hilata ya kyautata dabara liyaqbi da dan ya kamu ala hani bin urwa akan hani bin urwa allazi awa rasul al-husayn wanda shi hani bin urwa shi ya tattaro dan sakon da al-imam ibn husayn ya fara al-imam husayn ya aiko shine muslim bin hakim wa ahsana ziyafatahu sannan ya kyautata wato gara irin ta ko a wajensa washtara kama a hufin ra'ayi wa tadbiri sannan ya yi musharaka ya yi tarayya da shi cikin ra'ayi da kuma tunani babida alaihi to ta wannan hanyar ne shi hani bin urwa ya kama musulun bin aqil wa qatalahu ya kashe musulun bin aqil ba da hiwarin tawilin bayan tattaunawa doguwa jara kuma. wacce ta gudana tsakanin ahani bin urwa wanda shi ya karbi ɗan sakon al'imamu imamu husaini amma ya karɓe shi ne ta hanyar yana so ya san me ya kawo muslim bin aqil da ya gane cewa ga abin da ya kawo shi bayan tattaunawa mai tsawo to kun ga abin da ya biyo baya shine kisa ne ya biyo ba wa alqa bi jismanihi sannan yasa aka jeho gawarsa min a'ala alƙasri wato daga saman bini ilal jamahiri a gaban jama'a al-muhtashida jama'ar da ta taru haulahu gefensa fastawal al-khilafa sai irin fastawal al-khawfa sai tsoro irin jayi akan mutane wata khazulu da tabarwa alal nasa akan mutane wa dhahaba kullu insanin ila baitihi to daga nan kowane mutum da ya ga haka ya faru sai kai kuwa juya ita fa gidansa wa ka am kowanne daga cikin mutanen idan ka gan shi ka ce al'amarin bai shafi musulun bin aqil la ya ani abu ne da bai shafe shi ba kuma dama faras da ya faɗa ma al'imamu husaini sannan al'urri ya faɗa masa ya ce masa yan shi akka da suka gayyato ka suka ce ka zo iraki ya ce wallahi yanzu duk na ga sun karkata zuwa ga duniya ya ce wallahi baka da mutanen da da gaske suke za su tsaya su yi yaki kan kai zo domin kaga musulun din nan da ya zo aka samu mutum dubu goma sha takwas zuwa dubu ashirin da biyar sun masa mubaya kowanne sun yi masa mubaya sai ya rantse da allah zai koyi al'amarin da ya faru sannan kuma idan al'imamu husaini ya zo zai taimaka masa amma sai ya zamanto a gaban su farko aka fara kashe musulun bin aqil sannan aka jeho gawarsa daga saman bene sannan kowannen su kawai sai tafiyar sa gida ka san an ce min husnul islamin mar'i ko to ka annal amr la ya'ani yadda ka san al'amarin kai kowa ba ba abu bane dama da yake gaban sa ko ina ganin wannan abu ne da me ma ya dame ni da shi haka kowannen su ya juya gida ya tafiyar sa wannan maganan ya zo a cikin siratul a'immatul ithnai ashara mujalladi na biyu shafi na 61 to shine yake cewa qala shi muhammad kazim al-qazawini فدخل ابن زياد الكوفة ابن زياد ياشق كوفة وأرسل السيا أيكا إلى رؤساء wato wal walƙaba'ir zuwa ga shugabanni wa'inda suke ainihin wato na ɓangare-ɓangare da ƙabilu-ƙabilu yuhaddiduhum yana tsoratar da su dai shi sham da rundunar mutanen sham sannan wa yana sa musu kwaɗayi cewa duk wanda ya goya masa baya ga irin matsayi da zai samu da kuma dukiya da zai samu faja'alu sai suka fara ya tafarraquna suna watsewa an muslim dangane da muslim bin haƙin shay'an fa shay'an Kaɗan-kaɗan, ɗaya bayan ɗaya mun san dama ya faɗa shi hurri ya ce duk wanda suka aika maka da sunan inshi shi a suka fi ka zo ya ce wallahi malu ilan duniya sun karkata zuwa ga duniya sai wanda Allah ya tsare a cikin su yace wallahi inda a ce akwai yan shi'an da da gaske suke za su tsaya su fada dan su baka kariya hurru yace wallahi ni ina daga cikin su inda ajiya ai mun karanta maganar da shi hurru bin qaisin ifada wanda malam usmanu kamis ya sake kawo ta a cikin wannan littafi na hukumatun min al-katari cewa al-husaini ya ila qadisiyya lokacin da husaini ya kai qadisiyya وبلغ الحسين خبر مسلم بن عقيل عن طريق الرسول الذي ارسله عمر بن سعد labari ijewa wato wa balaga al-husaina khabaru muslim bin labari ya je wa husaini labarin muslim bin aqil ta hanyar ɗan sakon da ya aika shine umar bin sa'ad ahammal husainu an yardi'a al-imam husaini yayi nufin yana so ya dawo fa abna muslim bin wanda wannan sai idan mun karanta wannan sai ku ji abin da ya faru to shine kultu yake cewa wannan ya zo a cikin faji asustaf a shafi na bakwai ya ce wa karibin minhu abin da ya kusa da wannan masu tazlimin zahara a cikin littafin tazlimin zahara a shafi na 149 wanzur sai ya ce ku duba ku gani safirul husain jakadan da al'imamu husaini ya aika muslim bin aqid a shafi na hamsin wa ma ba da hada abin da ibi ba wanzur minhu ka duba a shafi na ɗari da sha uku ya ƙuli abdulhassan nuruddin al'amiri ba aka zan nasu ta lokacin da wannan abin ya faru mutane sai suka fara ya tafarraku na suna watse ma musulun bin akin ɗaya bayan ɗaya wa mar'atu mace za ta zo mace ta kasance ta a ci ibnaha kowace mace sai ta zo sai ta kama ɗanta sai ta kama ɗan da shi wa akaha idan mace ma ba ta da sai dan uwa cikin mutanen da suke goyon bayan muslim bin haƙil sai ta zo ta kama dan uwanta ba ta kula tana ce masa in sarif ka juya annasu ya tunaka ai ragowar mutane sun isar maka kamar yadda dai yanzu abin addini ya taso in kai magana sai a je a turo su iyayenka in kana da uwa a sai ce irin wannan abu mai hatsari bai kamata ka dinga magana ba ai ba kai kaɗai ba ne malami a gari a bari mana da malaman su yi magana amma sun manta cewa kowane malami a kankin kanshi zai amsa tambayar da Allah zai mai sanda zai amsa ba wani wanda kuma zai wakilce shi wajen amsa ta kuma da ka da kayi karatu kana ɗayan biyu ko ku saba da Allah ne ku zauna da mutane lafiya ko ku zauna da Allah lafiya ku saba da mutane saboda haka abu zai taso za ka iya ganin ga inda gaskiya take amma kaso ɗari na mutane casa'in da wani abu ba nan gaskiya take ba kuma ba nan suka yi ba da ko ka faɗa ma mutane gaskiya ku dai da Allah ko kuma ka kalli mai mutanen gari suke so ka faɗa musu sai ku saba da Allah sai ka kalli wanda ya fi maka sauki sai ka ɗauka to shine yake cewa wa yaji'u ar-rajul mutum yakan zo ila ibnihi zuwa ga ɗansa wa akhihi da ɗan uwansa fa kulu sai ce gadan ya atika ahlul sham ba dai ka je ka shiga ba to wallahi gobe ka sani mutanen sham za su zo fama tasna'u bil harbi wa shar ya za ka yi da yaƙi da kuma sharrin yaƙi in sari fa ya zahabu bihi sai ya tafi da shi fama zalu ya tafarraquna ba su gushe ba suna wawwacewa hatta amsa ibnu abi har sai da aka kai matakin da yamma ta yi ibnu aqil wa sallal maghriba yayi sallan maghriba wa ma ahu wa ma ahu illa 30 nafara babu kowa tare da shi sai mutum 30 mutumin da aka samu mutum dubu sha biyu zuwa dubu ashirin da biyar sun masa mubaya yanzu wannan ya zo ya janye dan uwansa wannan ya zo ya janye dan uwansa wannan ya zo ya janye dan uwansa cikin sama da mutum dubu goma zuwa dubu ashirin da biyar yanzu an waye gari saura mutum talatin suka rage fil masjidi mara a annahu da amsa lokacin da al'imamin musulun bin aqil ya fahimci yamma ta yi wa ma babu kowa tare da shi illa ula'ikan nafar sai wa'annan mutum talatin din kara Jamilu Masjidi sai ya fita daga masallaci mutawajjihan nahawa abwab kindati ya fuskanci kofar kinda kama balagal abuwa ba to daga sanda ya fata mutum talatin din da suka rage da kai waccan kofa ba illa wa ma'ahu ashara ba sai mutum goma suka rage an zubar da mutum ashirin sun makara da milil babi sannan da ya fice daga wannan kofin fa'iza laisa ma'ahu insanu ka sai da aka waye gari babu kowa tattare da shi yanzu shi kaɗai ya rage din ka gane cewa ba da gaske suke ba dama an ce musu mayau da rani wannan shine ma'a ma'asatu ila sittin a shafi na ashirin da ainihin wato bakwai to ne yake cewa qultu sai na ce hada ma kana yatawakka'uhum muslim wannan dama shine abinda muslim bin aqil yake amanan zai faru inda ma talaba min al-husayn radiyallahu anhu an yaftahu lokacin da ya nemi muslim bin aqil ya kame min hadhihi al-muhimma daga wannan abin da yake ganin yana da muhimmanci kun san a baya lokacin da suke tare da ɗan jagora mutum biyu ɗaya saboda tsananin kishi ya mutu al'imamu muslim bin aqil ya rubuto ma al'imamu husain wasiƙa ya ce wannan abin yana ganin akwai hatsari ya kamata a haƙura al'imamu husain ya ce masa kawai ya ci gaba da ainihin wato tafiya ne saboda saninsa bi gajiri ake da yaudarar 'yan shi'a bi mihi ali saboda ya san yaudarar da suka wa ɗan uwan mahaifinsa shine Ali bin Abi Talib wabnihi da kuma ɗansa Al-Hasan radiyallahu anhu faqad tahaqqaqa to yanzu fa ya tabbata ma kana ya tawakka'uhu abin da yake jiran dama abin zai iya aukawa wa qutila muslimin bi ra'ay bi mar'a aka kashe muslim bin akil a wajen gani wa masma da kuma wajen da ake saurara min da'ahu daga waɗanda suka kira shi wa baya'ahu daga waɗanda suka yi masa mubaya'a bismil husaini kuma da sunan al-imam husaini a idan su suna ganin suna kallo aka kashe muslim bin aqil da sunan waɗanda suka ce ya zo sun masa mubaya'a wannan shine abin da ya faru to shine nan yake faɗa yake cewa a ah, a nan wajen yake faɗa yake cewa ma balagal husainu lokacin da labari ya zo a imam husainu kabar muslim bin akil an tariqin rasuli ta hanyar dan sako allazi arsalahu umar bin sa'ad wanda umar dan sa'ad ya aika fa hammal husainu an yarji'a to al imam muslim sai yana so ya juya husaini yana so ya juya domin labari ya zo masa cewa gafa abin da ya faru da al imam muslim yana da ya aika a matsayin jakada fakallama abna muslim bin akid sai ya magana da 'ya'yan muslim bin akid fagalu suka ce wallahi la narzi'u hatta na akhudha bi sa'ri abina wallahi ba za mu juya ba sai mun ɗauko fansan jinin babanmu da aka kashe fa nazala ala ra'ayi to shi kuma al-imam Hussein bai so su fahimce yaudara ka shiga ya turo baban su an kashe shi sannan yanzu ya ce a juya shi kuma yana ganin ba zai iya yin haka ba tunda su baban su ya tura yana tare da 'ya'yan shi aka kashe baban 'ya'yan suka ce ba za su juya ba tunda an kashe baban su sai sun je sun dauko fansa shi kuma sai ya sauka kan ra'ayin su wa ba'da an alima ubaidillah bin ziyad bi khuruj al-husaini to bayan a ubaidillah bin ziyad ya samu labarin fitowar al-imam husaini amara al-hurr bin yazid at-tamimi an yakhruj bi alf rajul liyalqa al-husaina sai umarci al'urru bin yazid ya ce ya fita da rinjina ta mutum dubu ya haɗu da al'imamu husaini fi tsari falaƙi da husaini ƙariban mai qadisiyya sai ya haɗu da al'imamu husaini kusa da wani ana ce masa qadisiyya a ƙala lahu hurru sai hurri ya ce ma al'imamu husaini ila aina yabna binta rasulillah ina za ka je ya kai ɗan ƴar annabi muhammad ƙala sai ya ce masa ilal iraki zan je iraki ne qala sai yace fa inni amuruka an tarji'a ni na maka umarni ka koma wala yubtani Allah bika ban so Allah ya jarrabe ni da kai ban so wani abu ya faru kana cikin iraki Allah ya jarrabe ni da kai sai yace masa irzi min haiku ataita aw zahab ila Ya yace ko ka koma inda ka fito amma idan zaka koma kakka biyo ta hanyar da ka biyo domin ni yanzu da aka turo a matsayin komanda in ban yi aikin da aka sani ba in na koma za a iya turo su su biyo ka ila haisu yazid la taqdam ila al-kufa yace ku ka bi wata hanya ka koma madina ba ta hanyar da ka biyo ba ko kuma ka tafi sham wajen yazid an fahimta to fa abul husayn zalika thumma ja'ala al-husayn yasiru jihat al-iraq al-imam husayn ki sai ya ci gaba da tafiya bangaren iraki da haka a wasu ruwayen baki yi ba shi da shi ya nemi su ba shi dama ko da ya tafi buɗa inda ake aje sojojin musulunci jihadi har ya mutu ko ya tafi ina isham wajen yazidu ko kuma ya dawo madina wanda shi wannan da bai wannan aikin bo da aka turo daga baya suka zo al'imamu husaini ya nemi su ba shi wannan zaɓin amma ba su ba shi ba to a wannan lokacin ne al-imam Hussein yake cewa hurru bin Yazid da ya zo ya tunga kakkan shi bisu ya ci gaba da tafiya wajen Iraki yu'akisuhu wa yamna'uhu fa qala lahu Hussein ibta'id anni sakilatka ummuka yace kan tashi ka bani guri mahaifiyarka ta yi wabanka fa qala al bin Yazid sai hurru bin Yazid ce wallahi law qalaha ghayruka min al-arabi da wani ne daga cikin laraba ya faɗa min wannan maganar lafta sassu min wa min ummi ya ce wala da ya ga matakin da zan ɗauka kowaye mama shi kuwa ya ce amma walakin ba za a ƙulu wa ummuka sayyidat nisa'il alamin ya ce amma kai me zan yi da kai ba abin da zan iya faɗa maka tun da mahaifiyarka ita ce shugaban matan duniya kai kana da matsayin da ya cancanta ka faɗa mu haka shi yasa ba zan mai maka da martani ba to shi ne nan yake cewa wa qala shi'i al-mu'tasib al-muta'assib mai ta'assufanci Abdul Hussein Sharafuddin Nakilan yana mai tiranto gadara aslafihi yaudaran magabatan shi da Muslim bin Aqil da Muslim bin Aqil shi wannan dan shi'a ne shi da kai shi a littafin shi ya tiranto yaudaran magabatan shi ya ce latin nahum naqadu sai dai su mutanen iraki sun warware ba da zalika bayan wannan bai tahu bai wadda suka wa al'imamu muslim bin aqil da sunan al'imamu husaini wa akbaru suka wulakantar da zimmatahu wannan alkawarin walam yasbutu ma'ahu ba su tabbata tare da muslim bin aqil ba ala ahadin akan alkawarin da suka yi wala wa fulahu bi aqdi sannan ba su cika wannan kullin da suka yi ba na alkawarin da suka dauka kuma Allah ya ce ya yi wallazina amanu auku bil ku cika kulle kulle da kuka wa mutane wa kana bi abi huwa wa ummi yace babana da mamata su zama fansa gare shi wannan min aswadil waqa'i yana daga cikin abubuwa mafi muni baƙaƙi waɗanda suka auku sannan wasu qatil huquqi da kuma abubuwa da yake waɗanda ainihin wato na ainihin wato shayarwa na haƙoƙi akan ce su ƙatil haƙoƙi da man to yi kusan nasu ma'a au ayyin maddatin sa'ila da shir sai ce wa ubatu zulli ya ce wa kana bi abi huwa wa ummi min aswadil waqa'i yana daga cikin abubuwa baƙaƙi waɗanda suka faru wasu ƙatil haƙoƙi da abin da ya shafi shayar da haƙoƙi tun da shi al'imamu Hussein yana daga cikin mutanen gidan manzon Allah wa ubatu zulli yana daga cikin mutanen da suka ki ɗaukar kaskanci wa aulal hafa'i yana daga cikin mutanen da suka fi cancanta wajen kiyayewa walahu hina aslamahu ashabuhu lokacin da mutanensa suka miƙa shi washtaddan ba'su bainahu wa na aduhi wato yaƙi ya tsanani tsakaninsa da maƙiyansa yana da makamin kare matsayi mai karamci wa mawqifin azim da matsayi wanda yake babba iz ja'ahu al-adu min fawqihi lokacin da maƙiya suka zo ta saman sa min tahtihi da kuma ƙasansa wa ahata bihi min jami'i nawahihi sannan maƙiyan suka kewaye ta kowane irin bangare wa huwa wahidun faridun yana shi kadai makaɗaici la nasira lahu wa la mu'in ba wanda zai taimake shi ko ya akawo masa agari hatta waka fi ainihin asiran har sai da ya afka a cikin hannunsu a matsayin fursunan yaki ɗaurare wannan yana yi karto yaudaran magabatan shi ne tare da cewa mutane ne aka samu suka ce yazo sun masa mubaya amma yanzu ga al'imamu sai na asiri na ma'araka yanzu yana faɗin cewa wa huwa wahidun faridun la nasira da huwa la mu'in ba mai taimako ba a hatta waka a fi ailihin hasiran har sai da ya faɗa cikin hannunsu yana matsayin fursunan yaƙi wannan ya zo a cikin almajalisul fakira alkhabar alfazi labari wanda yake mai firgitarwa qala abbasul qummi abbasul qummi yace sun mantazara ai al-husaini sannan al-imam husaini ya jira hatta idan kana sahar har sai da lokacin sahur yayi qala li fityanihi wa bilmani sai al-imam Hussein ya ce wa samarin da ke tare da shi da matasan da ke tare da shi aksiru min al-ma'i yace ku ɗebo ruwa mai yawa wastaqau sannan ku sha wa aksiru sannan ku yawaita sun martahalu ku kare yawan ruwan da muke tare da shi sannan mu tashi mu ci da tafiya fasara suka tafi hatta ila tantaha ila zubalati har sai da suka je wajen wani da aka tara shara to a wannan wajen da suke je suna tsaye a wajen ne fa'ata ku kabar abdullahi bin yaqbur sai ga labarin abdullahi bin yaqbur ya zo wa al-imam husaini wa jama'a ashabahu sai tara sahabbansa ɗalibansa fa aka rage linnasa kitaban sai fitowa da mutane wata wasiƙa qara'ahu alaihi shi abdullahi bin ya ya karanta ma al'imamu husaini wasiƙan fa'ida fihi sai ga shi a cikin wasiƙar abin da ke rubuce bismillahir rahmanir rahim amma ba'du bayan haka fa hu lalle yadda al'amarin yake in ji al'imamu husaini yake ce kada tana khabarun fazi labari wanda ke firgitarwa ya zo yace kutila muslim bin aqil saboda yanzu kan labari ya zo mana cewa an kashe muslim bin aqil wa bin urwa sannan an kashe hali bin urwa wa abdullahi bin yaqtur shi wannan abdullahi bin ɗin ba zuwa yi ba kafin ya rasu ya rubuta wasiƙa ya ce duk yadda za a yi a tabbatar wasiƙar ta kai hannun a imam Hussein sannan wa na khazalana shi'atuna yace tabbat ɗin shi'a mu sun tabar da mu faman ahabba minkum al-insarafa ta lokacin ne al-imam Hussein wa'inda suka rage tare da shi yake ce musu wanda yake son ya juya Fani yan yansarif to yanzu kan zai iya juyawa domin na riga na fahimci an riga an fuskanci matsala yanzu fi da harajin ba wani laifi a kan shi laisa alaihi zamamun ba wani zargi a kan shi ta lokacin da ya ba da dama ya ce a juya fatafarraƙan nasu an hummin matta da mutane suka watsa waɗanda dama su sun biyo shi ne saboda kwaɗayi fi magnamin wajen ganima wa jahin da in an samu gwamnati an kafa gwamnati tun da dama an ci ya zo ne da sunan an masa mubaya'a ta kowa yana tunanin wani lattisan makami za a larta masa to lokacin da suka fahimci cewa an shiga hatsari ya ba da dama ya ce to da ma fa an shiga matsala yanzu wanda duk zai iya juyawa yanzu na ba shi dama ya juya to a lokacin ne sai damo ya bayyana daga kirkeci ko kuwa daga kurege ko kuwa hatta baki fi ahli baitihi ta lokacin ne sai ya zamanto ba wanda ya rage sai mutanen gidan shi wa sahabihi da kuma ɗaliban shi min maktaru waɗanda suka zaɓi mu lazama ta huli sa an a kan tabbas wa imanin da kuma imani wannan ya zo a cikin munta al'amal a mujallabi na ɗaya shafi na 462 da kuma nassul mahmud a shafi na 167 da wal fi biharin anwar a mujalladi na 44 shafi na 374 da kuma muhsin al fi lawaid al a shafi na 67 da abdul muhsin da abdul muhsin al ah, Musa fi al-majalis a shafi na 85 da kuma alkatin abdulhadi salih fi khairul ashab a shafi na talatin da bakwai da shafi na ɗari da bakwai kama da karaha kamar yadda ya ambace ta man asmauhu wanda su ɗan shi'a suke kiransa bi sultanil wa'izina wato da sarkin masu wa'azi shine muhammad al-musawi ash-shirazi wato fi layali wato da shawara fi layali a cikin darare wato bishwar a shafi na ɗari biyar da tamanin da bakwai ɗari biyar da tamanin da biyar sannan wa muhammad mahadi almazan da rani fi ma'alimin sibtani a juzi'i na farko shafi na ɗari biyu da sittin da bakwai sannan da murtada al'askari fi ma'alimin madarasa ne wani littafi na nan da shi yana cikin gida mujalladi uku ne a juzi'i na uku shafi na sittin da bakwai sannan da abdu haidar fi kitabihi ma al-husaini fi nahadatihi a shafi na ɗari da sittin da uku wa huwa fi da'iratul ma'arif shi'a haka yazo a cikin wannan littafin da'iratul ma'arif shi'a a shafi na 263 hudu a mujalladi na bakwai wal mahami ahmad Hussein ya fi kitabihi karbala karbala istaura wal ma'asa a shafi na ɗari biyu da arba'in da hudu wa'annan duka littattafan shi'a ne yake lissafo maka cewa yadda ya karanto maka wannan matsalar ta faru haka ta faru labari ya zo ma al'imam Hussein cewa an kashe musulun bin aqil المبحث السادس بنتكينا تقص نزول الحسين رضي الله عرض كربلاء سوكر دا الإمام حسين يي نشلع سوكر دا الإمام حسين يي قصر كربلاء أسر مي كربلاء dama mun faɗa mun ce kafin ya tafi sahabbai da dama sai da suka ce ma al'imamu Hussein kada ya tafi kada ya tafi imamu bin kasir ya kawo adadi na sahabbai wanda suke da yawa wanda suka ce masa kada ya tafi da farko akwai abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas shi ma ahlul bait amma a wajen mu ahlus sunna a wajen in shi ba ahlul bait bane Khalid al a lamma arada al-khuruj yace ma husaini lokacin da yake nufin zai fita yace masa laula an yuzri bi wa bikan nasu ba dan kada mutane su aibata na su aibata ka bai ce da shababtu yadi fi ra'sika yace wallahi da na kama kanka na riki falam atruka tazhabu da ban kyale ka ka tafi ba Abdullahi dan Umar yake cewa qala sha'abi kana bin Umar bi makkah Abdullahi dan Umar yana makka fa balagahu anna al-Husayn qad tawajjaha ila al-Iraq ya samu labari cewa al-Imam Husayn fa ya bar makka kun san bai gama aikin hajji ko ya fita ya fuskanci iraki falahi kahu ala masirati salasa layali sai da ya tafiya ta kwana uku dan ya cimma imam husaini a hanya faƙala da ya cin mai a hanya ya ce masa aina turidu ina za ka je ne kala sai sai masa al'iraq zan tafi iraki ne wa aka raja lahul kutuba ya fito masa da tarin tirin wasiƙu allati ursilat min al-iraq wacce aka aiko masa daga iraki yuqlinuna annahum ma'ahu wanda suke sanarwa al-imam Hussein suna tare da shi wa qala yake cewa hadhihi kutubuhum wa bai'atuhum wannan da kake ganin littattafan su ne kuma suna dauke da kowa ya mun bai'a ya yadda zai mutu a kaina qala ibn umar abdullahi dan umar yace masa la ta'atihim karka je musu sahaba al-husayn illa an yazhaba al-imam husayn yace zai je fa qala ibn umar sai abdullahi dan umar yace masa inni muhaddithuka hadisan zan karanta maka wani hadisi zan baka labari cewa inna jibril akan nabiyya mala'ika jibril ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama fa khayyarahu bayna ad-dunya wal akhirah aka ba annabi zabi tsakanin duniya da lahira fa ikhtara al-akhirah wa lam yalid dunya annabi ya raba abin da ke gurin Allah ya hakura da duniya sai ya ce masa wa innaka bada'atun minhu kai kuma tsoka ce daga jikin annabi wallahi la yariha ahadun minkum abadan matsayin da kuke da shi a wajen Allah ba yadda za a yi a ce wani jibinci irin wannan matsayin sai ya ce masa wa ma sarafa Allahu ankum illa lillazi huwa khairul lakum yace duk abin da ka kaga Allah bai daura ku akan shi ba a nan duniya to bai daura ku bane dan ba wannan abu shine mafi alheri ba Abul Husayn an yarji'a al-Imam Husayn ce masa a'a gaskiya fa shi kan siyasa ne fa atalaqahu abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya masa mu'anaka ka kama mutum ka rungume shi wa baka ya saki ya fashe da kuka yace wa qala yace masa rabuwar su ta karshe da za su yi yace astaudu'uka Allah min qatilin ina roƙon Allah ya tsare ka daga kisa kuwa haka ya faɗa masa Abdullahi bin Zubair mun faɗa muku man ce abokinsa ne ba tare suka gudo suka taho Makka amma da ya ji labari Al'imamu Hussaini zai fita ya tafi Iraki qala lil husaini sai ce ma husaini aina tadhhabu ina zaka je yace tadhhabu ila qaumin qatalu abaka zaka tafi wajen mutanen da ka san su suka kashe babanka wa ta'anu akaka sannan suka soke dan uwanka da wuka la tadhhab kakka tafi fa abal husaini illa an yakhruja al-imam husaini yace sai ya je yake cewa qala ya abdullahi yace ya kai abu abdullahi inni laka nasihun wa inni alayka mushfiqun yace wala zan maka nasiha saboda ina jin tausayin ka galiba na gani annahu qad katabakum qad katabakum qawmin min shi'atikum bil kufa yace labari ya ba mun mutanen ku dan shi'a daga kufa sun rubuto maka wasiqu ya uka ya unaka ila al-khuruj ilayhi suna kiranka cewa ka fita ka je wajen su a matsayin sun amince maka kai ne shugaba yace fala takhruf ilayhi baka fita ka je wajen su yace fa inni sami'tu abaka yaqulu fil kufati saboda ni na ji babanka a kufa yana faɗa da bakinsa yana cewa wallahi laqad malaltum yace kun kosar da ni wa abgattum wa abgattuhum sannan kun fusatar da ni wa malluni sannan kun ainihin wato kosar da ni wa abgaduni wa ma yakunu minhum ƙarfin ya yace ba wani cika alƙawari tare da su da dai wa man fada bi fihim fada bi sahmi al duk wanda kaga ya rabota to ya rabota da kibiya ne ko mafi tabewa yace wallahi ma lahum niyyatun wala azmun ala amri ce ba su da niyya ko himma kan al'amari wala sabrun ala sayfin sannan ba su da hakuri akan takobi ba sa iya tsayawa a rigima karkati shi ne daga cikin waɗanda suka masa ishara cewa kada ya je ai mun faɗa muku mun ce akwai farazdak yake masa kada ya je amma imam husaini allah ya kaddara abin da ya kaddara su ya faru sai ya fita to yanzu labari ya zo masa cewa an kashe musulun bin haƙi to shine yanzu ya sauka waje wanda ake ce masa karbala abdulrazak al-musawi al-muqrim yace wa kana nuzuluhu saukan al'imamu husaini fi karbala isani min al-muharram ya sauka a biyu ga watan al-muharram sana ihida wa sittin a shekara ta sittin da ɗaya dama shekara ta sittin da ɗaya aka kashe alimam husaini to shi yasa wannan littafin yake da muhimmanci kwarai dan na ga akwai bayan allah da sun yi kokari har a wasu sun fassara shi duk addinin shi'a da kuke gani wajen ɓallar da suka gina duka ya ƙare a rasuwar annabi zuwa kisan alimam husaini duk wani ta'addanci da aka yi ma addini a wannan ɗan tsakanin aka bi don kana musulmi bayan annabi ya rasu daga shekara daga rasuwar annabi zuwa hijira shekara 61 in baka san me ya faru da addinin musulunci ba to kowace irin karya za a iya zuwa a yi maka an gane da aka kun dama ai a cikin watan almuharram ya mutu ko ya sauka karbala farkon watan almuharram bi ga wata wannan ya zo a cikin maqasalar husain al-muqarram a shafi na 193 وقال عباس القمي عباس القمي يكي سوى إلم كسني أن هناك اختلافا أن هناك اختلافا أقي ساباني نما لمي في اليوم الذي ولد فيه الإمام الحسين عليه السلام cikin wurin da al'imamu husaini ya sauka ila karbala zuwa karbala sai yake wa asakul aqwali mafi ingancin zance huwa shine annahu qadima karbala al'imamu husaini ya sauka karbala fi sani min al-muharram a cikin biyu ga watan muharram al-haram sana 61 min al-hijra shekara 61 hijira annabi muhammad walan mantaha ilaiha lokacin da ya kai karbala qala sai al-imam husaini ya tambaya yace masmu hadhihi al-ard wannan kasan me sunanta fa qila lahu sai aka ce mata hiya karbala ai sunan wajen karbala fa qala sai al-imam husaini yace allahumma inni a'udhu bika min al-karbi wal bala'i Allah ina neman tsarin ka tsarin daga bakin ciki da bala'i dama sunan wajen kenan karbala tartibul mazini al-karbu bakin ciki wal bala da musifa sunan wajen kenan karbala an gane da kuma suna da kake gani yana da tasiri shi ta annabi ya za mu wasu suna maliku ya kawo cikin muwadda kuma ya inganta wani mutum ya zo wajen eh, sayyidina umar ya ce daga wata unguwa kake ya ce daga sunan unguwan ko a shahabu bai wuta ne kai kuma me sunanka haka ya dinga faɗar sunaye na tashin hankali ya fito daga laza ne shi dan gobara ne dan bala'i dan tashin hankali yace ka canza wani ta shi ba zai canza ba yace ka canza yace ba zai canza yace to ka je ka koma zaka ga abin da zai faru ko da ya koma ya samu ungo su sababbaki saboda haka mugun suna ba shi da kyau wannan ya zo cikin munta al'amal a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da tamanin da saba'in da ɗaya وقال محمد تقي آل بحر العلوم yake faɗa wannan malam da aka sunan wajen kenan kar Bala da kake zai ana faɗa dama sunansa bakin ciki da bala'i Allah ya raba mu da bakin ciki da bala'i duniya da lahira qala yake cewa qala arbabu siyari wato malaman sira sun faɗa wa muqatil cewa lamma nasala al-husayn alayhi salam karbala lokacin da al'imamu husaini ya sauka karbala jama'a ashabahu ya tara ɗalibansa wa ahal baiti da mutanen gidansa wa qama fihim khatiban ya miƙe cikin su yana mai hutuba wa qala yana faɗa ba da ko bayan ya gode ma Allah ko ba da bayan ya gode ma Allah wa asna alaihi kuma ya yaba Allah subhanahu wa ta'ala yace amma ba'du bayan haka fa innahu qad nazala bina lalle ya sauka gare mu min al'amri na al'amari ma qad tarawna abinda kuke gani yanzu yace musu wa inna dunya wannan duniyar da kuke ganin ta kar ta gayyara ta juya wata nakara ta canza akan ce annakiratu da ma'anan at-tagayyi kamar yadda annabi suleiman yake cewa qala nakiru laha arsha ku tattanzume gada wa adbara ma'rufuha sannan kuma abin da yake mai kyanta ne ya riga ya juya baya wastamarrat ta ci da tafiya hiza da sauri walam yamka minha ba abin da ya ragu na duniya yanzu illa sababata ka sababatil ina'i sai abin da ya rage a cikin ƙwarya da za a kifar da ita sai yake cewa wa khasisu aishin sai abin da ya rage wanda yake na kasancin rayuwa kalmar alwabil kamar makiyayar da take da annoba sai yake cewa alaka rauna ba kwa gani ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya la yi umaru bihi ba aiki da shi wa ilal batsiri la ya anhu ba kwa ganin ban ta yadda ba a hani a daina ɓanna sai lui ce liyarajibal mu'minu fi liqa'i rabbih muhiqqan lalle mumini ya kwaɗayin abin da ke wajen Allah yanzu shine abin da ya fi dacewa fa inni la mauta ya ce ni bana ganin mutuwa a matsayin komai illa sa'adatan face arziki ne kawai wal hayata ma azzalimina rayuwa tare da azzalimai ba zai kara maka koya komai ba illa barman face sai ainihin wato ka ci gaba da rayuwa irin ta dabba kawai baka da wani hammu sai ci da sha da kwanciya kawai shikenan wa yanqulu lana ad-doktor shi'i ahmad rasim al-nafis munashadatu al-husaini ya ciranto hadawar da al-Imam in an ce munashara shine in hada ka da Allah akan abu in roke ka in maka magiya wa asluhu fil ihtijaj gashi nan a ƙasa yace asalin wannan maganan tana cikin al-ihtijaj na tabarisi a mujalladi na biyu shafi na uku duk ikhtilafil yasir da sabanin kalmomin yan kadan radiyallahu anhu Allah ya kara ma Alimami imam Husaini yadda wa tazkirahu li shi'atihi sannan da tunatarwar da ya ma'in shi a sa da abubuwan da suka kira shi liyan su ruhu don su taimake shi wata kallau anhu amma suka wofinta suka rabu da shi suka kyale shi fa ya kulu al'imamu hussein yana cewa kanal ƙau mutanen nan sun kasance surruna, suna ci gaba ala tashwishi akan tashwishi ya matsa al'amara ala abi abdullahi al-Husayn akan Abi Abdullah shine al-Imam Husayn allah ya tamakkana min iblagi hujjatihi saboda an tara mutane yana so yayi magana ma an samu wasu mutane suna ta tashimishi suna ta hayaniya a wajen wannan hayaniyar da suke amfanin ta in yana da wata hujja kada ma su bashi dama yayi magana dan sa kai ma mutane tasiri qala lahum مقدما ta lokacin da alibar ya minke yana so ya magana mutane ana ta hayaniya amma ki tsayawa a saurare shi fa qala lahum mugdiban sai alibar Hussein ya ce wa mutanen yana mai fushi ce, ma alaikum an tansitu ilayya yasa ba za ku shiru ba fa tasma'u qawli ku saurari magana ta me yasa wa inna ma ad'ukum ila sabilir rashadi ne ina kiran ku zuwa ga hanya da wacce take ta daidai kaman ata'ani don mutumin da ya min biyayya kana min rashidi ne to yana daga cikin mutane shiryayyu wa mana asani duk mutumin da kuma ya saba min kana min haliki ne yana daga cikin mutane halakaku wa kullukum asil li amri yace gashi nan ku nan fa dukkan ku saba ma umarni na kuke ghairu mustami'in li qawli ba wanda ke sauraron magana ta in zanyi wannan fa ai shi a ya zo zai yi magana ya tara su sai hayaniya suke yi yana so a yi shiru an shiru amma yin shiru ya ce ƙalin khasalat a tsiyyatukun kummin alharam ya ce abin hawanku ya riga ya ainihin wato yanke daga mutuntawa sannan wa muli muli'at butunukum kummin alharam ko daga kun cika cikin kudin haram fataba Allahu ala qulubikum da haka Allah ya rufe zuciyarku Ya ce wai wailakum ya ce ku ala sukin ba za ku shuru ba dan Allah su tasma'una ba za ku saurara ma yana daga cikin dalilin da ya sako ga Allah da ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu Allah Allah ya tsaya nan ya ce a saurara duk wani mai imani to ya kamata ya haƙura amma Allah da ya ce fastami'u lahu sannan sai ya ƙara sai ce wa ansitu kuma ku shiru amma wallahi wasu duk da an ce fastami'u da wa ansitu din wallahi ba za su saurara ba kuma ba za su shiru ba kuma inda ake karanta qur'ani za su zo yasa in kuka zo guri ana karatu kaga wasu na surutu to ka kore su ko dai su shiru ko su gurin dan dalilin da yasa Allah ya ce ai shiru a saurara sai ce la'allakum turhamu tabbasin ana karanta qur'ani kuka shiru kuka saurara Allah zai muku rahama to da wani ya zo gurin ya ci gaba da hayaniya da surutu to zai yi sababin rahamar da ya kamata ta soka a gurin ba za ta soka ba to ko dai ya shiru ya saurara ko kuma ya fita ya tafi ya fi zama alheri ko kuma ka ga wasu an zo kamar irin nan ana karatu su ba shigowa suka yi ma sai ga sun kama waje daidai kofar masallacin sai ga sun suna muku surutu sai kun ce dan Allah sai hakuri su shuru sannan za su haƙura. to shine yake ce musu fasakatan nasu sai mutane suka yi shuru da suka yi shuru Al'imamu sai السلام سي شي الامام حسين يتي مس تبا لكم ta الجماعه gare ku ya يا jama'a. جماعه وترمن ya ce musamman ma akwai niska da za ku ga wa tarhan shi hina ma istasraftumuna lokacin da kuka ɗaga murya kuka yi kuka ce za ku taimake mu walhin wato lokacin da ya zamanto akan ce alhinu da ma'anin al abin da yake kaɗan, as-sahalu sauki al-haqiru abin da yake kaskantacce الضعيف روني الذليل شيما هكا الحزن بقين تكي walhin sai ce abun bakin ciki ba mustanjijina sai ga shi kuma wayanzu neman agaji kuke fa saraknakum muka nemi agajin ku ne muna ganin cewa kamar kun shirya daga sai kuke za ku ba mu gudunmawa amma salattum alaina saifan fi riqabina sai ga shi kun zare takobi kuma akan mu yace wa hashatum alaina narin fitna sai ga shi kun kunna wutar fitina a kanmu. da haka Imam Hussein ya tabbatar da cewa da dan shi a yake kunna wuta fitila yake yace allati janaha na wanda makiyan mu suka daso ta wa kuma da su fa asbahatum yanzu sai kuka waye gari alaban kuka to yanzu kun tattaru ala ikun akan mutanen da kuke ganin cewa ku soyansu ne wa yadan kun zamanto karfi alaihim gare su li'a adaikun ga makiyanku da gairi adilin ba tare da adalci ba a shauhu fikum wanda kuka yada shi a cikin ku wala amalin babu wani guri asbaha lakum fihim illa al-haram min ad-dunya wato ba ku da wani guri yanzu wanda kuka wayi a gari akan sa sai wani abu na haram wanda yake na duniya analukum wanda zai same ku wa kashifu aishin da kuma abu na kasantaccen rayuwa wato sama'atun wanda kuka yi kwaɗayinsa sai ce fa kubu hallaku muni ya tabbata gare ku fa inna ma antum min tawagiti ummati yace kuna daga cikin tawagitan wannan al'umma sannan wa a ahzabi kuna daga cikin watsattun kungiyoyi wa nubzatul kitabi kuna daga cikin mutanen da kuka yi watsi da littafin Allah wa nufsatul shaytani kuna daga cikin tofi na shaytan sannan wa usbatul asam kuna daga cikin jama'a na zulmi wa mujrimi ba wa mujrimi bane wa muharrifil kitab ba duba nusu aka asali ne da lokacin da na zo na dubawa sai ka bani ma'ana sai na ce barin kuma zuwa ga asalin nuskan littafin da na duba sai na gaba ba wa mujrimul kitab bane wa muharrifil kitab sannan kuna karkatar da littafin Allah an gane inda da lokaci gidda mun buga muku misali yanzu a cikin littafin suna Alburhan fi tafsir al-qur'an mun san cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr yadda suke fassara ta ba mun saukar da qur'ani cikin lailatul qadr ba mun saukar da ali bin abi talib fi lailatul qadr ne wallahi yadda fassara take kenan farko da na fara yin program ina sakwata ba wannan shekarar ba wancan shekarar sai wani gidan rediyo da ke amerika suka kira ni suka ce an ga ina zafi akan matsalar shi'a me yasa nake zafi akan ta shi yasa cikin muhadarorin da zamu yi kwanan nan akwai wa'annan idan zamu koma karatuttukan mu me yasa nake zafi akan ta sai na ce ba ina zafi ba ne saboda kawai na ƙi su babu dalili a'a saboda asalin asasin addini shi abai da alaƙa da addinin musulunci to ne sai aka gayyace ni in zo in yi program to ne ban sani ba A shi akwai wani dan shi'a yana a takin din mutane kuma ya rena malaman sunna da yawa da suke halartar gurin shi yana yin program kuma ka'idar in kana program a wajen za a baka dama duk wanda ya shigo yana program za a iya baka minti goma sha biyar zuwa ashirin ko talatin na zo na kawo usul na addinin musulunci wanda musulmin duniya suka haɗu da abin da shi a ta gina akan shi guda goma sha ɗaya akwai wilaya yana cikin rukunin su na imani da sannan yana cikin rukunin su na musulunci shine da nazo ina faɗar daga cikin misalai inda suka sabawa musulmi hatta wajen fassara qur'ani sai na kawo na ce gashi suna fassara inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatul qadr da ali bin abi talib to da na faɗa sai da ya shigo sai yake ce mun wannan maganar da na faɗa ƙarya ne in karanto littafin inda aka faɗe ta to da ma sanda nake program din cikin labarari sai kawai na tashi sai na ɗauko littafi sai na karanto wajen da na karanto wajen sai ce ba haka abin yake ba sai su to zan jira kai ka ɗauko naka littafin ka karanta ka wa mutane bayani ya ce a'a na ce to a yanzu kuma ka ga renin wayo ya shigo ni na ɗauko littafi na karanta kai ka ce ba haka abin ke ba na ce to in yana so mu ci gaba da magana ko ɗaya ban na in tafi gaba inda zan tafi ko kuma shi ya zo ya karanta wa mutane abin da yake ganin na karanta wa mutane ba daidai ba ko kuma shi ma in ba littafin hannun shi ka ƙara magana haka kuwa ka yi shi ma bai da littafin ta da jijiya wuya ne kawai ba cewa a tafau ba haka abin yake ba to haka suke yi an zalla wa fi da kadari sai su ce wato mun saukar da alkur'ani wato mun saukar da ali bin abi talib a cikin lailatul kadari. kun san wa suke fasara lailatul kadari? na na fatan ita ce lailatul kadari. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سلام هي وسنها أنت هي هي إن يقول إلى رنا فاطمة والله حكا يكي ربوشي Ina da tafsirin za cikin gida wallahi haka yake rubuce a cikin tafsirin su kuma in Allah ya yarda gobe zan zo muku da tafsirin zan daga muku ana ai duk maganar da muke faɗa ma kana hadisi muktara ba wai kirkira kawai muke ba mu zo mu faɗa shi yasa kaga ai har yanzu ba wanda ke iya karfin halin da in mun faɗa magana mun ce an faɗa kaza ya zo ya ce shi bai ya ba a nuna masa gurin ina littafin yake ko shi ya shaƙo na shi littafin ya ce maganan nan da ka faɗa ga littafin da Allah ko za a nuna min gurin wannan yana maka maganan malaman su ba a kabila mujrimi ha nake maka magana ba wai wayannan ya ibadil ladina amanu ba da ba wanda zai iya karanta littafi ba wasabi a cikin su ba su nake magana ba to haka za ka ga suna fassara ka ha yayin sadi kafa ɗin sai ta shi ne karbala yayin <laughs> an gani sai a ce yayin shi ne wato yazidu dan mu'awiya ka ha yayin sadi shi ne sabar husayn eh ka ha yayin sadi ka karbala ko ha shine halakul itira halakar zuriyar gidan annabi yayin ta hannun yazid dan muawiya sadin sai su fassara shi shine sabarul husaini an gane haka suke fassara shi ya fassara shi shine kafashin husaini fil karbala bishuran husaini a karbala haka suke fassara to shi yasa nan yake ce musu wa muharrifil kitab sannan kuna karkatar da littafin Allah wa mutfi sunan sannan kuma kuna kashe sunnar annabi muhammad tana ka in ka san addinin musulunci to ki shi shi ne shi'anci kuma na kalubalance ka duk wani abu da ka sani a addini to ki shi za ka ga shi ana yi idan an je makabarta annabi ya karantar da sunna shi ne in an sa mamaci a kabari kasar kabarin a sa da cikin hannu a tura ta yan shiya idan suka tsaye sai suka ce a juya bayan hannu saboda wannan sunna ce ta annabi to dole a kishiyarta a tura za ka yi sallah a zahar da la'asar da magariba da isha a kan lokaci in ba wani uzuri ba to su ba za su yi ba su yi zuhure ni da magaribai ne su haɗa a zahar da la'asar da magariba da isha kuma kullum haka suke an gani to shi yasa ya ce wa mutu bi usunan masu buce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan wa qatlata auladil anbiya da kuma kashe ya'yan annabawan Allah wannan fa ya zo a cikin ala kutal husaini a shafi na 130 da shafi na 131 to sai ya ce wa hada huwa lafdul ladhi wannan shine lafazin da dabita shi'i dan shi'a ya kiyaye shi al-mazkur wanda aka ambata wa qadara wa asl al-khutbati ya ruwaito asalin wannan kutuba shine Sheikh Ali bin Musa wato wala ya ruwaito ta a cikin al-Luhub a shafi na 58 wa naqalaha Abdul Razzaq al-Muqrin a cikin littafin sa Maqtal al-Husayn a shafi na 234 sannan wa Fadil Abbas al-Hayawi a Maqtal al-Husayn shi ma shafi na 16 wa Hadi an-Najafi ya yau mulkaf shafi na 28 wa Hussein Safar al-Hussein wa mas'uliyatu saura a shafi na 61 wa Muhsin al-Azim a Lawaid al-Ashdan a shafi na 97 wa ma ba'adaha wa fihi ma yufidu a ciki akwai abin da yake amfanar da cewa annahum akhadhu sun fara la yukallimunahu ba za su yi magana da shi ko layin su tuna lahu sannan ba za su saurare shi ba sannan wa abdasul kummi a munta al'amal a mujalladi na dai shafi na 487 sannan wa ghairuhum kasir da wasu su da yawa kaman a cikin ma'alimul madrasataini a shafi na 100 mujalladi na uku karbala istaurati wal ma'asati lil mahami ahmad yaqub a shafi na 283 zaka samu wannan abin da ya faru wanda 'yan shi'a al'imamu Hussein yake faɗa musu wannan magana shine yake cewa Falahi lura ya man tunashidul hatta ya kai wanda kake neman gaskiya kaifa wasafa al-imam al-husayn al-imam al-husayn radiyallahu anhu yadda al-imam husayn ya siffanta shi'atahu in shi'arsa bi awsafin da wasu irin siffofi hum laha ahalin kuma su sun dace da waɗannan siffofin wa wato in khazalat afiyatukum min al-haram wato abin hawan ku ya riga ya yanke ya fada cikin duk abin da yake na haram ne sannan wa tufi'at butunukum min al-haram an cika cikkunan ku da haram fa taba Allahu ala qulubikum Allah ya rufe zuciyarku sai ya ce wala hiska lura annahum hum shi'atuhu su ne fa yan shi'arsa alladhina istasrakuhu wa'anda suka yi ihu suka daga murya suka ce yazo za su taimake shi walahinin sannan su ne mutanen da suka ainihin wato kaskanta shi wa shattum alaihi naral fitna sannan suka kunna wutar fitina a kansa yace fa haula'i shi'a wayannan yan shi'an gashi nan ya maka talfisi na farko da shaidar al-Imam Hussein yace shiga azab suna daga cikin ƙungiyoyi watsatsu nubuzatul kitab wanda suka yi watsi da littafin Allah usbatul asam jama'a ta saban Allah sannan muharriful kitab wanda suka karkatar da littafin Allah mutfi sunan masu kashe sunnonin annabi Muhammad sannan qatlata auladil anbiya masu kashe 'ya'yan annabawan Allah kuma da shaidan al-Imam Husaini da aka dirrigiman nan da ake yi gobe idan mun zo akan almaba'asu sabi bincike na shida na bakwai waye ya kashe a imam Husaini ka ji shi a imam Husaini kafin ya mutu ya yi magana ko bai ba Ya yi. matsalan nan da ta faru ban nan baka nan akwai wanda ta faru a idin shi idan abu ya faru baka nan wani abu ya faru a idin shi kai da baka nan abu ya faru kai ya kamata kai bayani ko wanda yana nan yanzu wanda ya zo karatun nan yana cikin masallacin nan aka yi karatu sai aka tashi wani abu ya faru wanda ke cikin masallacin shi za a tambaya ya bayanin me ya faru ko wanda sautin mu kawai yake jiwa bai san me ya faru ba wanda ke cikin masallaci shi ne a shahidu wanda ke waje yara ma la ga'ibu yana ganin abin da wanda bai waje bai gani ba to tun da ko kisan da aka yi ma al'imamu sai ne akwai waɗanda a gabansa abin ya faru da shi kan shi to za mu ji shaidar suwa suka kira al'imamu sai suka kashe shi kuma gobe ne za ka ji dalilin da ya sa. kisan al'imamu husaini ya shahara amma masu kisan ba su shahara ba na sha faɗa na ce din da za ka tara musulmi mutum goma to a cikin mutum goma nan ba wanda bai da labari an kashe jikan annabi amma yanzu ɗin nan ba za mu sallar isha'i ba da za a gama sallah yanzu a tare koma a ce ba wanda zai fata sai ya faɗi sunan wanda suka kashe jikan annaba hannu da hannu wallahi ina tabbatar maka cikin kaso goma na mutane da ɗar za ka samu kaso ɗaya za su iya fita wallahi tara ba su sani ba sunan wanda suka kashi ma al'imam ne suka kashe hannu da hannu to ta yaya aka yi kisan ya shahara amma masu kisan ba su shahara ba wannan ne kalbul haqa'iqi juyar da hakikanin abin da ya faru da haka sai mutumin da ya kamata ya zama shi ake tuhuma sai ya dawo shi yake tuhumarwa shi yake tuhumar mutane da haka insha Allah za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh ka eh, sannan akwai malam Musa assalamu alaikum limamin masallacin tudun wada ba shi da lafiya mai masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah kuma ya saka fara ne yana asibitin kinkinau a kwanta ba shi da lafiya Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah kuma ya sa ka fara ne na malam kuma yi ne an yafe baya ko yana baya wannan abun ban san yadda ake da shi